kuma 29 da watan daya shekara ta 2021 Allah ta'ala mai kowa mai komi ya dawo da mu za mu ci gaba da karatu shi na littafi arba'una nasiha li islahil bimus na babban malami Muhammad Saleh Almanjud Allah ta'ala ya masa rahama nasihohi guda 40 dan gyaran gida Allah ta'ala ka gyara mana gidajenmu a karatun mu da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen nasiha ta talatin da shida shine al an tazwiqil biyuti da siya na talatin da shida malam ya ce a nisanci kawata gida kawata wanda ya wuce kima in za ku tuna mun taba karanta wani hadithi? wato ɗaya daga cikin magabata ya zo yana wa gidansa fenti ko yana gyara gida dan uwansa ya zo wuce ya ce allahu akbar duk abin da dan adam yake yi na yau da kullum yana iya samun lada amma ban da wannan aikin ana gyara gida kawai ana kawata shi ga talaka na fama da yunwa ko ba ga wani ga wasu jarabawa da Allah wani jarabawa da Allah ta Allah yake wa al'umma yau sai mutum ya ki ya kudi ya kudi ya kudi ya kudi sai ya bar gidan sai koma can gidan koma can koma can kaduna ya koma can yana can yana can yana can ya haihu ya haihu ya haihu ya haihu rannan zai aure da ya sai ga gidansa za a zo aure yanzu a zo a ce nan gidan uban shi ne akwai matsala ko a zo sai zo sai a buge nan sai a buge nan wata tsohuwar sarauta ta gado shekara 150 da suka wuce da za a dago da ita sai a yi zauren karban gaisuwa da daura aure ana gama a mai da kofa a kuɗi Allah ya shirye mu kuma abin manta kai ce ka ga kofar gidan wal sai ka shiga gidan Allah ya kyauta na'am ko ya ce a je masallaci ko <laughs> Allah ya kyauta to nasiha na 37 shine nasaihun mutafarrika ko ah, wannan nasihohi ne daban-daban ga dukkan alamu an fara zuwa abin da ake cewa a aƙibi kamar ka ce kanin labarai duk karatun malam ya tattara an ƙare a nasiha 36 abin da ya saura wato kamar cika shewa shi yasa ya kira shi da sunar nasihohi daban-daban nasiha mu na bakwai husnu ikhtiyari mawqi albayt wa tasmimi kyautata zaben anguwa ko wurin da za a gina gida da kuma tsara gida Allah ya shirwa abinda ya kamata duk wanda Allah ta'ala hore mawa yana son ya sai fili ya gida to ya kamata ya kula da wasu al'amura Shi shine nasihar da mala yake mana ba da ka rika ka kawai a ko'ina ka je ka sai bini ba a ko'ina ka gida gida ba a ya kamata ka zaɓa ariyan da ya dace a wurin da ya dace ka gina gida domin muhallin rayuwanka nan za ka yi tarbiyyar iyalin matanka 'ya'yanka suwaya makwabtanka ya kamata ka san malam ya ce la shakka annal muslim alhaq ya ce babu ko shakka musulman gaske yura'i fi ikhtiyari baitihi yana kula wajen zaɓin gidansa wa tasmimihi haka nan wajen tsara gidan yana da kula da umuran yana kula da wasu al'amura wanda yake la yura'iha ghairu wanda ba shi ba baya kula da irin matsayinka na mai addini a matsayinka na mai santar mai tarbiyya mai kuma kokarin tarbiyyar 'ya'yansa ka bambanta da wancan da bai da tsari irin naka bai da manufa irin naka shi wancan da ya samu kuɗi kawai zai je je a ko ina ne bai da ba amma kai kana da zabi na anguwa kana da zabi na makwabta ko kana kamar yadda dama kana da zabi na matar da za ka ba maganan jan karas ba ne ba maganan doguwa ba maganan mai ruwan karas ba ne ba maganan doguwa ba ne ba maganan kutuba ba ce ka riga ka zaɓi zatin din dai shi annabi ya zaɓa ba sallallahu alaihi wasallam malam yace fa min jihatil mawqi' matalan ta bangaren ina ya kamata ka gina gida misali ina ya kamata gidanka ya kasance malam yace an yakuna albayt qariban min masjid kamata in so samu ne gidanka ya zan kusa da masallaci shi sa waɗanda su ke kusa da masallaci ba ƙaramin morewa suke morewan nan ta fuskoki daban-daban saboda haka ya kamata a ce in so samu ne ka nema ina ne ke kusa da masallaci fili komin tsadan shi bai tsada ba abinda za ka yi ko a ilal abad ko ba gwani ai bai tsada ba ko ai tsadan kawai a ce baka da su in Allah ta'ala ya hore to ya kamata ko nawa ne ka daure ka saya sai malam ya ce wa fi haza kaga a cikin wannan din? samar da gida a kusa da masallaci fawa'idun azima malam yace akwai fa'idoji masu yawa masu girma la tahfa wanda waɗannan fa'idojin ba zai buya ba na ɗaya dai fannida zakir tun lokacin da aka kira sallah ana tunatar kiran sallah na tunatar da kai akan ibada ko ba ka ne yana an karar da yana an karar da kai abin da kila ka manta wa yuqidhu lis-salati kuma kiran sallah yana falkan mutum da bacci So da lokacin da kake kusa da masallaci za ka more wannan sannan kuma wal qurb ga kusantar masallaci yumkinu rajul min idrakil jama'a yana ba mutum dama ya rinka samun sallar jami'a amma ku lura cikin talbis talbisat wanda iblis yake wa makwabta masallaci ya su da kusancin masallaci ya sanya musu ganda ya sanya musu kasala da taswifi ai da na fito zan ƙufi sai a waye gari na nesa ya zo masallaci na kusa bai zo ba lura da kyau sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa ne makwabcin masallaci za ga yana samun sallah tun daga masallatan anguwanni zuwa masallatan juma'a zuwa masallatan idi wanda ya kamata su fi more masallaci a kusa da su ba su ke moriya ba na su ke moriya meye matsalar shedan can da dai har an ci galaba a kan shi an gina masallacin titu ba za ka bori masallacin ba wani lokaci ba har ya sa maka jin haushin ladan ka rinka gaba da ladan ba gaira ba dalili mene dalili wai na tashin gabaci kiran sallah jama'a abin takaici ake ban labarin wani wai shi gudunmuwa zai ba da komai komi amma ban da gudunmuwan lasifika me dalili shi in dan shi ne dai bai kamata a je ana ana shiga hakkin mutane musulmi ba musulmi kiran sallah sha'ira ce mai shi'arar islam ko ba gurin kiran sallah take ne cikin taken musulunci wanda da yawa idan magabata sun je yaƙi ko annabi ya tura yaƙi akan tsaya a bayan gari in an ji kiran sallah to musulmi ne a garin amma an ji tsit to kaga arna ne wanda ka kiran sallah na yana nuna cewa mutanen wurin nan mutanen kirki saboda haka yana da wannan kiran sallah kaga yana tunatarwa sannan yana ba da damar na kusa da masallaci ya zo masallaci ku lura magabata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai jama'ar da gidansu ke kusa da masallaci ko da suka ji da suka ji wato da suka ji falalan da ke ga takon masallaci sai suka yi nufin wato su sai da gidajensu su koma kusa da masallaci suna nesa daga masallaci da suka ji falalan kasancewan gida kusa da masallaci sai suka yi nufin su sai da gidajensu don su zo su gidaje a kusa da masallaci annabi ya taka musu barke zai sai ce a'a duk takin da za ku yi ana rubuta muku da makwabcin masallaci akwai hanyar da zai mora alheri da yawa banda ya samu sallah banda ya samu ya zikiri banda a karantar da 'ya'yan shi da matan shi banda ya samu sauƙin tarbiyyar 'ya'ya su zo masallaci to akwai kuma wani gara basa na kula da masallaci ko ba gano na kusa da masallaci da ya fito ya ga masallaci da ci zai fito ya share na kusa da masallaci da ya ga an tamfarin da butan masallaci zai ɗauko na kusa da masallaci da ya ga an bar ƙofar ko windon masallaci a buɗe zai rube kaga duk wata hanyar haka zai more na nesa ba zai samu wannan falalan ba musamman irin yanzu da 'ya'yan Allah shirya ya ma suka yawa a unguwa na kusa da masallaci shine chief security na masallaci amma ku lura masallaci duk masallacin da ke tsakiyar jama'a kuma sai ga buta baya lastan a masallaci ba ba ka bane ba buta baya lastin a masallaci mai dalili wai ba su kawo masallacin ba su matasa amma sun kwashe na masallaci sun koma da shi ɗakunansu Allah ya shirya saboda ka wani sa sannan a cikin kusan wato fa'idan da ake samu na kusa da masallaci su mata za su fa'idantu mai sama'i tilawa idan ana karatu za su rangaji ko wa duk wani zikiri da ake na karatun alkur'ani yanzu karatun nan da muke yi wanda suke kusa da masallaci suna ji mai mukabbalin masjid suna ji ta hanyar mai ne loudspeaker da ke cikin masallaci sannan wasu a cikin haka yana ba da fa'ida ga ƙananan yara min itiyani halkati tahfizul qur'an za su zo halka da ake koyar da haddan alqur'ani a masallaci yanzu yaran nan duk da ke gaban mu duk albarkan da yasa suka zo gidajensu na kusa da masallaci shi da daga nan zuwa masallacin ya kai kofar ga yanki da ba za ka gansu ba dan kafin ya zo masallacin ya bacci ma ko ba ne amma yanzu kaga kusa da masallaci duk gasu sun zo an zo da ana karatu da su albarkan anguwa da masallaci kenan albarkan gida kusa da masallaci kenan saboda haka yana da fa'ida cewa har in za ka sai fili ka je ka duba area ka ka bincika ka waiga ka waiga ka waiga ni ban ga masallaci ba ne ce ai nan ba a sallah ba masallaci fito a'udhu billahi kuma 'yan uwa masu siyan filaye su siyas su siya sanan ka yanka da alhamdulillah ana samun wannan suna yin kokarin haka gaskiya amma muna ƙara muna ƙarfafa musu gwiwa idan ka sai katon fili za ka yanka ko ka fitar da kaza ka fitar da kaza layi layi to a kowane layi sai ka ce nan fi sabilillah a zo a gina masallaci kaga wannan jariya fage wannan wakafin fage ka mutu shekara aru aru ana na ana sallah lada walahum ajrun ghayr mamnun wannan shine gratuitin ubangiji wanda ba yayin shekara gobe yake expire Allah ya tabbake ku saboda haka yana da matukar muhimmanci ka ranka lura akwai masallaci masallacin ma na suwa ne ne eh, masallacin ma na suwa ne ne ka zo fili an shata nan na siyarwa ne nan na waye sai ta fara dan shi'a ne a a bar shi a fasa shirkin a bar shi ba za mu kwafsika da dan shi'a ballantana dan shi'a da ya kware wajen iya da awa sama da kai ba ba ba sai kai a wani ba kai a wani ba zai ga ya kwashe maka gaba Allah ya kyauta abu na gaba cikin wa ina zuwa abu na gaba wajen cikin fa'idoji ko kuma cikin abubuwan da ya kamata ka lura da shi in za ka yi gini Allah ya kuna fi imaratin fi haƙusa na? من يون والصغار من إتيان حلقة تحفيظ القرآن وهكذا هكذا ني نك بيتي الله gidan naka kar ya kasance a wani area wanda yake wannan area wato fasikai suke cin karansu da ba babbaka a area aw mujtama'atin sakaniya fiha kufar ko ka je tsakiyar anguwan da yake arna ne a anguwar ya tawassata ha musabbahan mukhtalif ana cakuɗe tsakanin tsakaninsu da wanda ba musulmi ba wani hawi zalik da makamantan irin waɗannan bai kamata ya zan a ce makwabcanka daga akonku sai jacob sai ingozi sai kaza ba bai kamata ba saboda kana da bukatan ka duba ina ne musulmi suke na ba da mun eh, ina ne yan uwanka musulmi suke kuma ina ne ahli sunna suke kuma ina ne mutanen kirki suke abu na gaba Allah ya kshif wala yukshaf ko kar ya zan gidan a bar shi gida tsarara kar ka tsaraita gidanka kuma kar ka bari a tsaraita maka gida irin gidajen nan da ake ginawa na bariki ube durum ne ko be durum ne in za a sha iska sai dai a fito a shimfa da tabarma a kofar daki in za a yi shanya a fito a shimfa da kowa na kallon kowa wa walau hasala ko da a ce hakan ya faru misali kaje irin gidajen nan ne da gwamnati ke rabawa ko ake siye a haka to yi sa'adu bi sawatir to mutum ya nemi taimako ta hanyar sanya katanga ko sutura wanda zai kewaye nasa area ba zai bar matan shi da 'ya'yan shi arhaba hakan nan wata ta'aliyati jidar ko an sa magaru an sa an yi fensir kaga ashe gidajen mu dinnan da kake gani muna yi lokali irin wanda aka taso iyaye da kakanni dinnan wato ya fi kaba da gidaje na sunna inda ake samun matsala kawai da ba a fita gidajen sai a ta haduwa kaka jika waye da ko amma yadda za a yi gida a ɗauki fili a shata fili ƙato a yi ƙaton zaure saboda yan uwa da abokan saboda mai fake ruwa mai fake zafin rana ko ai waɗannan su ne jalilin waɗannan zaurakan da kuke gani amma yanzu sai dai a zuwa ɗan fasit kawai haka gidan ruwa na wani zaure biyu wani zaure uku wani zaure hudu in Allah ya lwata maka kar kai makan ga koro kai katan gida shine arziki wa min jihati tasnim tasbim masalan ta ɓangaren tsara gidan shi kuma misali ay ra'i fihi faslan rijali an nisa ka kula da wato raba tsakanin maza da mata min zawarar ajanib ko ɗakin baƙi za ka yi masu ziyara to zai akwai famanan bq ne ko guest room hakan nan wannan na maza ne wannan na mata ne kar a hada a ce na maza ne duk wanda ya zo mace ko namiji a'a in dai da yalwa to ɗakin baƙi na maza daban ɗakin baƙi ma na mata daban sannan min nahiyatul badkhal shi ma haka nan ta bangaren wajen shiga wajen maza daban wajen mata daban wasalatul julus wuraren zama shi ma yajen wajen mata daban wajen zama daban wa illam yahsul idan hakan bai samu ba to fa ko fa yasta'inu sata'ir sai a samu wani sitara ko labulai ko wanda za a raba tsakanin inda maza suke da inda mata suke wal hawajis da wani shamaki wanda zai bambance nan wajen maza ne nan wajen mata ne saboda musulunci bai yarda da cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata ba har ila yau cikin abubuwan lura ta bangaren tasmim ya ce fitir shababik ƙofofi ko windojin da ke gidan ya zan an suturce su su ma an sanya masu bayan an sa ƙofa ko an sa windo to ya zan kuma an sanya labule labulen nan da kake gani haka tsarin gida yake hatta a zamanin manzan Allah sosai ba a barin ƙofa haka open duk wanda ya zo gittawa ya hango wanda ke ciki duk wanda ya zo cewa wanda ke ciki ya hango shi a'a bihaisu la yadhhur man fil ghurfa lil ta yanda makwabci ba zai rinka hango wanda ke koba ba an taba samun wani matsala a cikin garin nan na kwartanci irin lokacin zafi mata sai su fito kun san idan ana zafi rayuwar sai a hankali sai ta zo tana zama irin bakin kofa sai ta kwanta hakan nan to shi kuma dama gogon naka ɗakin shi da ɗakin ta yana fesin nan, juna ɗakin matan shi yana fesin nan ɗakin sai ta sai ya fito bakin kofa da sunan kofar ɗakin shi dai sai ya shimfiɗa tabarma da daddare tana bacci iska na kaɗa rawale yana haskawa yasa tun farko muka ce idan ya zama da gida ya zan haka Allah ta'ala ya kaddara ana zaman dan wake irin haka to ya kamata mutanen gidan su tsari lokacin shan iska da daddare misali ana zafi ana garjin zafi bazara ya bazara to shi a ittifaki misali daga tara ko daga takwas har zuwa sha ɗaya a bar mata gidan nan maza da a koma kofar gida su kuma su zauna su sha iskansu kun san idan dare ya dare akan dan samu dan sassaucin zafi wani lokaci ko to sha ɗaya abin da suka samu suka dan kwasa na iska su kuma sai su dan shiga daga ciki maza kowa sai ya shigo wanda zai kwanta tsakar gida ya kwanta wanda ku shiga daki shiga daki amma irin kwanciyar maguzawan nan da ake yi wannan ya fito da shi da yar matan shi a nan gefe shi ma kanin shi can gashi ga yar matan shi a nan gefe annan ai bai yi ba ko yayi shine muka ba da sharan yadda ya kamata ina ba da mun gani a tsara lokaci maza su rinka su rinka zuwa waje su sha iska ai kaga dai ba zai kyau a ce mace ta je waje shan iska ba ko to amma kai ba ai ka kai daidai da kai ne kai to sai dai kuma yanzu ga aiki da nabi ga ke na ko gudu dama to gwargwadon yadda mutane suka samu kansu gwargwadon yadda za su samu makansa mafita amma dai wannan matsalar kowa ya sani yawan caku daidaiyan nan da yawan barin al'aura a waje da yawan da ji ai yana cikin abubuwan da suke ba da gudunmuwa mai tsanani wajen yawan fyaɗen nan da ake yi ko ba ga wani kuma duk abin nan da aka hanyar da ya kamata a bi wajen magance irin wannan to shine dole mutan gida su zauna su yi tsari Allah ta'ala ya hukunta ba na da shi ba ka da shi wancan bai da shi duk muna zaune gida ɗaya to bai wani tsarin da za mu samu mu kanmu mafita mu kare mutuncin kanmu mu kare mutuncin matanmu kuma kare mutuncin 'ya'yanmu maza zagada zagadan samari masu shiga gida da gajeren wando a taka masu birki ko da koshi da keke da kaso mafi tsuka a gidan kazan shi abin da ke kadin irin wannan lalatan da an magana sai ce a raba a bani ko to za a raba ko ba za a raba ba shara'ar, ko a maguzanci ba a ce ke zaman da za ka zanga cutar da ɗan wanka don kana jin kana da iko ko dan kana jin kafe shi dama ba amma ga katon saurayi yana yawo da gajeren wando ciki duk gashi kirji duk gashi ya dau daga shi sai ta tsakanin shi da bayi ya kai bil guda wai zai je wanka ba kyau irin wannan malam yace ce rajul ya share ko ko ko kuma wani mutum ya zo wuce ta titi kawai ya rinka hango wanda ke daki ko makamantan shi wa khususan fil layl musamman ma cikin dare inda ma ta zai anwa lokacin da aka kunna fitilla ko aka kawo wuta shi yasa yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kashe fitilla da daddare da wannan fitillar ta zamani da kuma fitilu irin na da duk abinda da sunna ya tabbatar ne annabi ce atfi'u siraja na ba da magana ku kashe fitilla ai hadarin ma da ke ga wannan fitillan ya fi wancan fitillan ma da aka sani ko ba ga abu na gaba Allah ta kula marahiza bi tijahil qibla idan za a yi toilet duk ana gaya maka ne ba ya kai wanda za ka gina sabon gida ka gama tsarin ka tsara anguwa masha Allah ba matsala so ya makwabta ga sanan masha Allah ba matsala to zan an zo za a fitar plan to baba ali ai shine mai zanen plan shine mai plan na gidan ban gira ko to in za ka fitar da bayi ka tabbatar hanyar toilet din ya daina kare ya kalli alƙibla kar ya jiya wa alƙibla ya haka sannan annabi ya ce shine Allah ta kuna almarahi da bittijah alqibla bayan kakar idan suna fuskantar alqibla inda istikhdamiha lokacin da za a yi amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kar mu kalli alqibla kar mu jiya wa alqibla baya bi ga'idin aw bi bawli in za mu bayan gida ko in za mu bawli annabi ya ce kar mu kalli alqibla kuma kar mu ba alqibla baya yake walakin sharriqu aw gharriqu wato ku kalli kudu ko kalli arewa mu nan ana kalli kudu ko kalli arewa wato ai idan aka je toilet akwai wajen zaman shi kan shi kwasban da za ya tsuguna akwai inda direction din inda mutum yake fuskanta aiko tun daga idan bayin gargajiya ne toilet din gargajiya ne tun daga wajen kama bakin akan yi akan nuna alamar inda mutum zai fuskanta haka nan ma idan bayi ne irin na mala'ul na amanun nan ko su na ɗan tasan nan ne wanda ake tsugunawa ko kuma wanda ake zama shi ma akwai hanya inda ake bari inda dai ake kallo ko to idan kar ya kalli gabas kar ya ba gabas baya to hakan nan ma in so samu ne rariyan da ke fitar da najasa in so samu ne shi ma kar ya na fuskantar gabas kar ya na ba gabas ba ya ce to fa da mun gani eh hanyar da ruwan gidanka musamman kwata musamman inda yake fitar da najasa in so samu ne har idan akwai yadda za a kauce fuskantar alƙibla domin wannan yana nun mutunta alƙibla inda kake fuskanta kai sallah alƙibla yana da mutunci na musamman yana da alfarma na musallam me yasa aka hana mu tsittar da yawu ko kaki ko muna fuskantar alƙibla nan muke fuskanta mai sallah in za ka yi kaki ka tofa kalli gefanka damanka ko hagunka baka nan idan za ka yi rariya wanda zai ranka fitar da najasa har in akwai yadda za ka yi avoidin gabas ko yamma to ka in kuma ya zama lama hala haka tsarin wajen yake to la yakallifu Allahu nafsan ilausa mun gane ku sahabat annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bada mai musu tilas inda za su fuskanta su biya bukata yana fuskantar yamma ko alƙibla to idan sun je tsuguna ba su yadda su yi direct sai da su ɗan karkace ko yaya suna fitowa su ce astagfirullah shi ne magafaran ubangiji ko da yana cikin ɗaki ya waɗaga wannan shine rajihin zance tabbas akwai malaman da suke bambanta cewa da waje fada fili haka da ɗaki ina ba da magani akwai da suke bambanta amma rajihin zance shine ko da a cikin ɗaki mun gane sannan abu na gaba an yaftarar maskanin wasif mutum ya zaɓi wajen zama mai kyau mai yalwa alajikan alhaji damba mai sa sarkin kofan zazu masallacin juma'a mu na yanzu lokacin da ya gina ya gina shi a masal hamsalawar sai ga yace shugaba na sani a ku, lokacin an kai an yi rufe an yi komi yana zama malam sani ya ce kai masallacin juma'a ne wannan kokon wajen ce da hamsa da wata ce ai shugaba ka gani na kalli gida ce duk kunci ba ruwa na da shi ce ba na son kunci duniya da lahira shi ya sa ga na ɗibi na abu na ayarwace ya ce shi ne ma bikin da ya sa koma bayan gari abin shi to har in Allah ya yarwata maka ko gidanka ya zan yalwatacce mene dalili malam ya ce waddara kasiratul marafik ka sami gida mai yawan faɗin gida wa zalika li umur dalilin da yasa malam ya ce ka sami yalwataccen gida mai yawan fili ya saboda al'amura ba kamar haka na da yace inna la yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah ta'ala yana son idan yi wa bawansa ni'ima ya ga alamar ni'iman a tare da shi a komi a jikinka a ga kana wanka kana wanki na fata mun gane kana guga kana sa bula na fata mun gani. mai shafa kana sa turare man shafa wanka in ka kai wani mataki ya bambanta da man shafawa na can ƙasa na ƙasa ya sa dangwale a baya yi ko ba ka bane ba amma kai kada kun gane ba sitiran kama abin hawan kama cimakan kama ina ba da mun gane Allah ta lana son idan yawa bawa ni'ima to ya ga alamar ni'imar a tare da shi kar ka zama tsono Allah ya baka ka kishi ka kisawa ka ki abin da ya kamata kana rara gefen sadaka har yanzu Allah ya ba maka asiri amma kana nan kana kallon kana nan kana kallon dai ah, kana nan ku abin nan ba daidai ba ne Allah raba maka asiri a gani malam ya ce sannan min as sa'ada abubuwa guda guda daga cikin arziki wa salatatun min shaga abubuwa guda guda daga cikin rashin arziki fa min sa'ada na daga cikin arziki wanda idan Allah ta'ala bai wa mutum ya samu arzikin duniya almar'atu salihah mace ta kwarai mata kirki yar kwarai irin albarka taraha wanda in ka kalle ta fatu aje jibuka sai ta burge ka sai ka gane duk abin da ka kashe duk wahalan da ka sha duk ɗawainiyan da kai wajen auranta ba kai a banza ba wallahi wata giwa anha sannan ba ka nan ka ɓuye barinta ka tafi anguwa ka tafi ofis ka tafi gona ka tafi masallaci ka tafi wajen sana'a ba ta manu ala nafsi hawa mali ka samu gamsuwa da aminci ta amintar da kai a karan kanta kuma dukiyarka baka da ba baka da wani tunani za ta yi wani shashanci kuma dukiyarka ka san ya zama sayar saboda haka idan ka yadda jakan kudinka ka tana a ɗaki ka bashi baka da haufi <laughs> amma daga lokacin da aka ce <laughs> kayan da daga kudin da ka tana daki ba ta ka bane ka kai jaji ka ce barka da ba samu matsala domin musiba mafi girma a ce baka samu natsuwa a gida ba don Allah sai ina manzala ce man asbaha aminan fi sarbi mu'afan fi jasadi lahu quta yawmihi fa ka annama khujizat lahu bi khazafiriha manzala ce wanda yawa ya gari amintacce a gidansa bai da fargaba mu'afan fi jasadi jikin shi lafiya lau idan aka ce jiki a matsayin mai gida kaga da shi da mata yake da yayan shi domin ko kana da lafiya dan gaba da lafiya ai ka da lafiya ko kana lafiya matan ka ba ta da lafiya ai ka da lafiya lahu qutu yawmihi kuma dan abin da zaka ce ka kafa karfin shi annabi ya ce to kamar an tattaro maka duniyar ne gaba ɗaya kawai me matsala haka da matsala wala duk da za mu yi imanin irin wannan mu bar mu Allah gobe to ba za mu samu matsala kun fahimta ba gani mafi yawancin matsalar mu gobe ne ba yau sai ga mutum yau bai da matsala yana da tuwon shi wani lokaci har da man sharu, har da yan tsokoki. shi amma in ya tuna yau gobe bai da na kosai sai ka gare shi a baki to an ce baka za ka yi gobe ne ka bari yana kai mu gobe bana Allah ya taimake mu kaga arziki na dai ko. matan kirki ka ganta ta kalle ta ta faranta maka ba ka nan ka samu abinci. ka ba da umarni a yi waɗannan su ne dama abu uku annabi ba su matan kirki wani ruwaya can annabi ya ce ina min khairin nisa'ikum alwaluda alwaduda almuwasiyatu almuwatiyat mafi alkhairin matanku su ne masu nuna suna ƙaunar ku masu haifa muku yaya masu taimakon ku masu ba ku haɗin kai almuwasiyat almuwatiyat mai taimakon mijinta mai ba mijinta haɗin kai Allah ta halaka ta da waɗannan matan. sai malam ya ce wadaba arziki na biyu cikin arzikin da annabi fada Allah baka abin hawa ta kunu waqi'a abin hawa lafiyayya mai sauri ka bi ashabika wanda za ta raskar da kai da yan uwanka ko da an fito za a je anguwa kama kara fitowa sun yi gaba Sai, ba ka jin abin nan za ka cin musu saboda lafiya na abin hawarka shi ma arziki Waddar ta kunu wasu a takasiratul marafi arziki na uku allah ta'ala ya baka gida yalwatatta mai yawan fili wanda don allah ta'ala ya bashi waɗannan abubuwa guda uku ya bashi arzikin duniya wannan ruwaya ya kara da makwabci Allah ba ka makwabci mutumin kirki ta mora rayuwa amma ba ka makwabci irin su wani an bai man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falikrim makwabci annabi ya ce a girmama kar ka yadda kai faɗa da makwabcinka ai ma nan dai ba mai fada da makwabci ba. Ya eh, sai dai wanda makwabci ke fada da shi kar ka yadda ke fada da makwabci fada da makwabci ba kyau wani mutum ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce makwabci na ya matsa mani annabi ya ce yi haƙuri ya sake zuwa makwabci na ya matsa mani annabi ya ce yi haƙuri ya sake zuwa makwabci na ya matsa mani wasu abin da ya ce mashi daga karke ya ce to ka koma ka fara fito da kayanka kana ajewa a bakin hanya duk wanda ya ce lafiya ka ce zan bar gari ce lafiya ka ce makwabci ne ya biyu? je ka yi haka kawai ka zo ka ba da labari wallahi bawan Allah na haka yaje fara fito da kaya ko har zo ci alhaji lafiya ce zan bar garin me ya faru ce makwabci na ce amma wannan makwabcin Allah ya Kan ka kankace ko da kanshi makwabci ya gaza wajen manzala ce tsinuwar da kake fuskanta wajen ubangiji ya fi tsinuwar da mutane suke maka kan makwabci makwabcinka babban mutum ina fata mun gani wannan ya sa magabata su kan ce aljaru kablar da eh, gida makwabci kafin gida akwai wanda akwai magabata da sukan kokari in ma da akwai gidan haya kusa da su to su sukan ba da kudin hayan don kar a ba wani idan zai ga mutumin kirki yana garari yana nema ko bai da wajen zama zai aure misali ce zo ga gida na biya maka da wannan shekara annabi muhammad sallallahu alaihi fada a can wa shaga na daga cikin rashin arziki almar'atu Allah ya hada ka da mata alaka tara taraha fata su'uka da ka ganta ranka sai ka ji ya bashi ka kalle ta amma ka ji ɓacin rai Allah kiyaye da farin cikin can da annabi ya magana a wajen sa'ada da ɓacin ran da aka yi magana wajen shakawa yana da alaƙa tun daga gan zatinta suran da ƙiran da Allah ta'ala ya mata har zuwa ɗabi'unta shi yasa aka ce fanki huma ƙabalaku minan nisa'i masna duk matan da ba za ka ga kyanta ba ko ba za ka ji daɗin ganinta ba to ba ce ka aure ta ba manzala ce wata hamil lisanaha alaika wanda ke ɗaukan harshenta a kanka kanka faɗi ɗaya ta faɗi goma wa an gifta anha in kuma ka fita baka nan lanta lan ta'manuha ala nafsiha wa mali baka da aminci a karan kanta za ta fita dukiyarka ba aminci wadda ba ta tako da katufa har yanzu a cikin rashin arziki ne na bawa a ce an ba mutum yana da daba abin hawa ta kuna katifa lalatacciya mara lafiya katifa bai mana yankakkiya wacce ba ta da sauri ba za ta kai ka zuwa ga biyan bukata ba fa in zarabta ha atu abarka in ka sa gulala ka ce za ka dake ta haka nan za ka gaji yanzu da yake mashina da babura bar motoci ake hawa ai ta turi ai ta turi at abatka ka gaji da ka gaji wa in tarakta ha. in ba ka bata haka Allah to ka ka bi ashabinka ba za ta kai ka wajen iyalanka ba wato ba za ka kai ga biyan bukata ba kafin can safa za ka karo na karfe takwas sai la'asar za ka yi dole ya wanda ana tafiya tana an tafiya minti biyar za ce zafi sai an zauna an huta na minti sha biyar Allah ya kyauta sannan cikin shakawa waddar ta kuna zayyaka gida ta zan ta ƙalilar da ba fili in za a yi shanya sai an je makwabta ai duk gidan da ba zai accommodating shanyan ka ba ba zai accommodating yaran ka sai filin filin ba ai da matsala ba ga wani ba amma a zo suna kwai ba kyau ko a zo za a yi walima ka ce a je can a ɗauko abin na cannabis a sa kowa na ciki asiri a rufe ai arziki yake ko ba zo ne to Allah ta alaka wadata saboda haka yana da matukar muhimmanci waɗannan abubuwa ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sigacin sa'ada da kuma shakawa arziki na bawa da kuma rashin arziki Allah ta'ala kai mana arziki har ila yau ta bangaren abin da ya shafi tsara gida alhirsu alal umuri sihiyya yanzu kana da sa ido da kula da al'amuran da zai kula da lafiyar mutan gidan ka ta hawiya ko ya misali wajen da za a ranka samun iska ventilation ana samun ventilation mai kyau a gida wadda holy shams ko rana idan ya bullo zai shigo za a gane cewa ana rana ko abin wala ya ce amma wa hadihi ga waɗannan wa gairi ha da wananta irin su samar da fanka a gida irin su ac a gida ko irin su chinese carpet a gida irin su tiles a gida ko irin su fentin ledar nan da akan bari mai na suna na gidan mara da zina ma eh wani na irin eh, na gida ka ne. kun gane ku to dukkan irin waɗannan muƙayyadatin bil qudratil madiyya kaga zai takaita ne gwargwadon halinka gwargwadon samun gwargwadon karfin arzikinka iya kudinka iya shagalin ko la yakallifu Allah nafsan illa wusa sannan wal imkaniyatul mataha sannan gwargwadon daman da ka samu abin da zai yi sai ka yi ina ba daman gani wallahu ta'ala ala wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yana magana kamar coyar da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kar fuskanci alƙibla kar mu juya wa alƙibla baya to an riga yi ko ya za mu a mu'amalanci wannan na ba da mafita kwara daya cewa magabata sukan yi mu'amala da irin wannan bayika sai su ɗan karkace haka sannan su yi istighfar na kenan sannan na biyu idan akwai damar da za a iya gyarawa a canza to hakan shi ya fi idan kuma babu dama to shi kenan la ya kallifi Allah nafsan illa sai a tsaya gurbadan abin da Allah ta'ala ba da yi kamar malama barka san ke magana da su ya yi na ganin magana ya shi ta ji insha Allah to kaga kaga an shiga wannan yanayi sai ka yi a hankali eh, kaga ba halin kenan ba yanayi